بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد ɗan musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki da ya ba mu dama muka sake haɗuwa domin dawo da karatunmu na fiƙihun musulunci na fikin littafin nan na umdatul na ibnu qudama al-maqdisi Allah ya rahama ga ibnu qudama wannan darasi shine darasi na 125 wanda muke gabatarwa a wannan yammaci a yau 25 ga watan shawwal shekara 1441 bayan hijira wanda ya dace da 17 ga watan yuni na shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba manta ba muna karatu a cikin kitabun nikah kuma za mu tashi ne a babin da zai yi bayani dangane da wani babi mai muhimmanci a cikin fikihun musulunci na babin aure shine waɗanda aka haramta wa mutum ya aura ko aka haramta wa mace ta aura daga cikin mazaje wannan babi yana da tushensa ne daga ayoyin alkur'ani da shiryarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma sharhi da bayanai na malamai kamar yadda za mu je muna fata Allah maɗaukakin sarki ya mana katari mu karanta daidai mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi na'am بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد يقول المصنف رحمه الله باب المحرمات في النكاح وهن الأمهات والبنات والأخوات وبنات الإخوة وبنات الأخوات والعمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء والربائب المدخول بأمهاتهم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبنات المحرمات محرمات إلا بنات العمات والخالات وأمهات النساء وحلائل الآباء والأبناء وأمهاتهن محرمات إلا البنات والربائب وحلائل الآباء والأبناء ومن وطئ امرأة حلالا أو حراما حرمت على أبيه وابنه وحرمت عليه أمهاتها وبناتها فصل ويحرم الجمع بين الأختين وبين المرأة وعمتها وقالتها لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يجمع بين المرأة وعمتها ولا بينها وبين خالتها ولا يجوز للحر أن يجمع بين أكثر من أربع نسوة ولا للعبد أن يجمع إلا اثنتين فإن جمع بين من لا يجوز الجمع بينه في عقد واحد فسد العقد وإن كان في عقدين لم يصح الثاني منهما ولو أسلم كافر وتحته أختان اختار منهما واحدة وإن كانتا أما وبنتا ولم يدخل بالأم فسد نكاحها وحدها وإن كان قد دخل بها فسد نكاحهما وحرمتا على التأبيد وإن أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة أمسك منهن أربعة وفارق سائرهن سواء كان أمسك منهن أول من عقد عليها أو آخرهن وكذلك العبد إذا أسلم وتحته أكثر من اثنتين ومن طلق امرأة أو نتح أختا ومن طلق امرأة أو ن... ومن طلق امرأة ونفها أختها أو خالتها أو خامسة في عدتها لم يصح سواء كان الطلاق رجعيا أو بائنا فصل ويجوز أن يملك ويجوز أن يملك أختين وله وطء وله وطء إحداهن فمتى وله وطء إحداهما فمتى وطئ فمتى وطئها حرمت فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الم فمتى وطئها فمتى وطئها حرمت أختها حتى تحرم الموطوءة بتزويج أو إخراج عن ملكه ويعلم أنها غير حامل فإذا وطئ الثانية ثم عادت الأولى إلى ملكه لم, ي... لم تحل له حتى تحرم الأخرى وعمة الأمة وخالتها في هذا كأخت... كأختها فصل وليس للمسلم وإن كان, عب وإن كان عبدا نكاح أمة كافرة نكاح أمة كافرة ولا الحر نكاح أمة مسلمة إلا أن لا يجد طول حرة ولا ثمن, ولا ثمن أمة ويخاف العنت وله نكاح أربع إذا كان الشرطان فيه قائمتين قائمين نعم bismillahir rahmanir rahim mala yace babul muharramati fil nikah babin da zai yi bayani dangane da waɗanda aka haramta a aure su muharramai kenan a cikin aure wa hunna malam yace su waɗannan su ne al'ummahat na farko uwaye walbanat da 'ya'ya mata wal akhawat da 'yan uwa mata wa banatul ikhwa da ƴaƴan ƴan uwa maza wa banatul akhawat da ƴaƴan ƴan uwa mata wal ammat da goggonni wal khalat da ummomi wa ummahatun nisa da uwayen mata wa halailul aba da matan ƴaƴa da matan ubanni kenan matan matan iyaye wal abna da matan ƴaƴa warraba'ibu da agololi almadkhulu bi ummahatihinna waɗanda aka tare da uwayensu mata wa yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab duk abinda dangantaka take haramtarwa to shayarwa ma tana haramtawa wa banatul muharramati muharramat ‘ya'yan mata muharramai su ma muharramai ne illa banatil ammati wal khalat amma banda ‘ya'ya mata waɗanda gwaggwanni suka haife su ko ummomi suka haife su wa ummahatin nisa' banda kuma ‘ya'yan mata banda ‘ya'yan uwayen mata wa hala'ilil aba banda kuma ‘ya'yan matan ubanni wal abna banda kuma ‘ya'yan matan ‘ya'ya wa umma hatuhunna muharramat haka uwayensu su ma sun zama haramtattu uwayen haramtattu su ma haramtattu ne illal banati amma banda waɗannan da za a zana su ne albanati su ne wato ‘ya'ya mata uwayensu su ba haramtattu ba ne warraba idi haka kuma agololi su ma uwayensu ba haramtattu ba ne wa hala'ilil aba'i wal abna da matan ubanni da matan ‘ya'ya su ma uwayensu ba haramtattu ba ne wannan shi ne fasali na farko za mu ɗauke shi daki-daki fasali-fasali tun da an karanta gaba ɗaya babin da aka karanta eh? oho wa man watsi amra'atan duk wanda ya taki wata mace halalan au haraman ko ta hanyar halal na aule. na aure ko ta hanyar haram ta zina kenan harumat ala abihi wa ibnihi wannan matar ta haramta ga ubansa ta haramta ga ɗansa wa harumat alaihi ummahatuha wa banatuha sannan da iyayenta uwayenta mata da ƴaƴanta su ma duk sun haramta gare shi to yanzu mu fara gane nan kafin mu je fasali na gaba da aka karanta abinda malam yake shine akwai mata waɗanda aka haramta wa namiji ya aura to tun da kaji an ce an haramta wa namiji ya aura haka ita kuma matar da za a faɗe ta ita kuma ta haramta wa shi mijin da ake magana a kansa baka duk wanda ta san tana dangantaka da namiji irin wadda za a faɗa a nan dangantakar da ta sa ita ta haramta a gare shi to wannan dangantakar ta sa shi ma ya haramta a gare ta malam ya ce na farko su ne uwaye mata abinda ake nufi da uwaye mata shine duk matar da ta zama mahaifiyarka kullu unta laha alaika wilada wannan ita ce al'ummu daga ita sai albanatu ‘ya'ya mata wannan su ne ‘ya'yan da mutum ya haifa shi ya haramta ya aure su su ma ya haramta eh, a gare su ita kuma albintu ita ce kullu unsa laka alaiha wulada wal akhawat sai kuma yan uwa wato mata waɗanda kuka fito ciki ɗaya ta hanyar tsatso ɗaya na uba ɗaya ko ta hanyar ciki ɗaya na uwa ɗaya ko ta duka biyu wa banatul ishwa haka kuma ƴaƴan 'yan uwa duk wanda kuka haɗa uba ko uwa ko duka biyu da shi to ƴaƴansa kamar ƴaƴanka ne don haka ba za ka aure su ba wa banatul akhawat haka kuma ƴar uwarka mace wanda kuka hada uba ko uwa ko duka biyu to ƴaƴanta kamar ƴaƴanka ne don haka ba za ka aure su ba wal ammat sai gwaggwanni wanda ta hada uba ko uwa ko duka biyun da mahaifinka ita ce al'amma kullu unsa sharakat abaka fil wilada duk wanda ta fito ciki ɗaya da mahaifinka to wannan ita ce goggo to bai halatta ba mutum ya aure ta wal khalat haka kuma ummomi ko innoni a wurin waɗansu hausawan shine kullu unta sharakat ummaka fil wilada duk wanda ta haɗa mahaifiyarka ta haɗa da ita a wajen haifuwa a matsayinta na kanwa ko ya wanda suka haɗa uwa ko uba ko duka biyun ita da mahaifiyarka ita ma ta zama kamar mahaifiyarka wa ummahatun nisa da kuma uwayen mata ana nufi matar da ka aura to mahaifiyarta ai ita ma ta zama kamar mahaifiyarka wa halailul aba haka kuma matan ubanni duk matar da babanka ya aura ita ma ta zama kamar uwa a gare ka wal abna'i da kuma matar da ɗanka ya aura hala'ilul abna matan ya'yanku kenan to su ma sun zama kamar 'yayanku ƴaƴanku Ibu da kuma agololi ana nufi yar da matarka ta haifa amma ba a gidanka ba sawa'un kafin ka aure ta ne ta haifi ƴar ko bayan kun rabu ta je ta haifi ƴar sawa'un wannan yar ta haife ta ne ta dalilin aure ko a wajen aure in dai ita ce uwarta to ita irta ta haramta a gare ka ita ce wa raba'ibukum almadkhulu bi ummahatihinna matukar an tare da uwarta to ita ta haramta a gare ka yana nufi idan ba ta idan ba ka auri mace kafin ka tare da mahaifiya kafin ka tare da ita sai ka ga yarka sai ka rabu da ita ka auri yar to ya halatta amma in ka riga ka tare da ita to yarta ta haramta a gare ka wa yahrumu min ar-rada'i ma yahrumu min an-nasab duk abin da aka faɗa na dangantaka ta dangin uwa ko ta dangin uba ko ta wajen haifuwar ka kai ko ta wajen wanda aka haife ku tare yan uwa kenan sama da ƙasa da gefe kenan to dukkansu shayarwa ma tana jawo irin wannan sanadi na haramci kamar yadda mahaifiyar da ta haife ka ta zama uwar da uwa a gare ka ba za ka aure ta ba haka kuma matar da ba ita ta haife ka ba amma ka sha nononta ita ma ta haramta gare ka ta zama uwa kamar yadda yar da ka haifa ta zama ya a gare ka to haka kuma yar da matarka ta shayar a gidanka ita ma ta zama ya a gare ka kamar yadda yar uwarka saboda baban ku ɗaya kuma ku ɗaya ta haramta a gare ka haka kuma wadda aka shayar da ku tare ita ma ta haramta a gare ka shi yasa sama da ƙasa da gefe duk waɗannan shi ne ma'anan minan nasab dangantaka dama ko dai ta sama wajen iyaye ko ta ƙasa wajen haifuwarka ko ta tsakiya wanda aka haife ku tare to idan akwai shayarwa a tsakaninku to yana daidai da dangantaka ta jini ne an fahimta wa banatul muharramati muharramat duk waɗanda ka je an faɗa ɗin nan ƴaƴansu su ma sun haramta a gare ka don ka don ka ji an ce ƴarka to bai tsaya kaɗai ba har da ƴarka ma don ka ji an ce ƴar uwarka to bai tsaya a kanta ba ƴarka ma ta shiga ciki an gane ko duk wanda ta haramta cikin waɗanda aka zana a bayan nan to ƴarka ma ta haramta a gare ka illa amma banda waɗanda za a faɗa su kan su ne kadai suka haramta gare ka banda ƴaƴansu su kana iya auren ƴaƴansu al'ammat ta farko goggonka wanda suka hada ba wanda suka hada uwa ko uba ita da mahaifinka to ƴar goggonka ya halatta ka aure ta wal khalat da ƴar ummarka wanda suka hada uwa da ita da mahaifiyarka to ita ce kawai ya haramta ka aura amma ƴarta ya halatta ka aura wa ummahatin nisa haka kuma wato uwayen matanku ya halatta ku aure 'ya'yansu me ake nufi ai ka riga ka auren ba yawwa matarka ai an ce karka auri uwarka amma auren uwar ya hana maka auren yar ha a ba ku gane garadun ba yawwa an haramta maka karka auri yarta ne an haramta kar ka auri uwar ne amma ban da yar tun da ka auri yar to ba za ka auri uwar ba amma ba extension yana nufi kuma kanwar matar kama za ka iya aura ai amma daga baya lokacin da babu ita matar taka to kaga ai ita ma yar mahaifiyar matarka ce to duk wannan yana cikin wanda ya halatta wa halailil aba haka kuma matan ubanninku su ma ya halatta ku auri 'ya'yansu wace ce yar matar babanka agolar gidanku kenan yawwa matar babanka sai ta zo da ɗa a gidanku so wannan yar ta haramta wa babanka ne amma kai ta halatta gare ka sawa'un ta haifi yar kafin babanka ko ta haifi yar bayan babanka to wannan yar kai ta halatta a gare ka ba kanwanka ba ce tunda ba a gidanku aka haife ta ba an fahimta sai dai kadai a wani abu can gaba shine na magana araba idan akwai dangantaka ta shayarwa amma in babu wannan bai shiga ciki ba wa ummahatuhunna muharramat haka kuma uwayen waɗanda kaje an faɗan nan su ma sun haramta gare ka duk wanda aka ce ta haramta to ya haramta ka auri uwarta ma yanzu da aka ce karka auri mahaifiyarka to ana nufi kuma karka auri kakarka wadda ta haife ta ma haka ne yawwa to amma kuma banda waɗanda za a faɗa yanzu illal banat banda ƴaƴanka mata ƴar mace ya halatta ka auri uwarta waye uwar ƴar mace <laughs> yawwa <laughs> wannan ana yi gwari-gwari ne don yanzu wani zai iya rudewa irin nan don haka ƴar ai mahaifiyar mahaifiyar yarka ya halatta ka aure ta dama ka aure ta ne kafin ka samu yar haka ne warraba idi haka kuma mahaifiyar agolarka wace ce mahaifiyar agolarka matarka don haka ya halatta ka aure ta dama ka auren <clears throat> wa halailin aba'i haka kuma matar babanka ya halatta ka auri uwarta idan babanka ya auri mace to ya haramta ya auri uwar matar ai shi ba zai iya amma kai zaka iya tsallake shi ka auro ta in zaka iya abin da ake nufi a nan shine wal abna'i da kuma da kuma wato matar ɗanka to ƴarka ta haramta ga ɗanka ne amma kai ta halarta gare ka abin da ake nufi shine ana iya canzawa uba ya auri ɗa ɗa kuma ya auri uwar ƴar ko a yi akasin hakan uba ya auri uwa kai kuma ka auri yar ya halatta ba matsala idan uba ya auri uwa kai ka auri ya amma in uba ya auri ya ka auri uwa to za a yi kwaɗo kenan kamar yadda a fikiwa ake zaurance cewa wani uba ya tura ai wani ɗa ya ce babansa ya je ya neman masa aure da ya je ya ga yarinya sai babansa ya ga yarinyar ta masa da ya je kawai sai ya faɗa sunan ɗan tun da yana da kuɗi sai ya faɗi sunan kansa sai yarinya ta ce tana so sai aka bashi sai ya dawo ya ce wa eh, ɗan wannan ba mata yara ba ce wannan tafi karfinka kawai sai ya ji ana guda an kawo yarinyar da yake so wa babansa sai je ya samu wani malami ya ce shi bai ji daɗi ba sai malami ya ce masa a'a kai kuwa je ka bincika sai ya samu uwar ma ba zaura ce sai ce je ka auri uwar in dai ramawa kake so kai tunda ai halal ne na ce shi ya ce ai halal ne bahaushe ya ce ana barin halal don kunya tunda bai ji kunya ba ya auro ta kai kuma kai ka ji kunya je ka auro uwarta sai je auri uwar ita kuma ta samu fresh yaro ya ta yarda sai baban ya samu labari cewa an ɗaura aure kafin ya kira ɗan ya yi magana har ta tare sai ya zo gidan sai yarsa kuma sai uwar sai ta buga sai ta sanar da yar cewa ki turo min mijinki ya zo gaishe ni sai yar ta ce ka je gaida mamana kuma yanzu tun da ya auri yarinya sai yadda ta ce sai ya je gaida maman shine da ta je shi kuma sai zauna akan kujera sai ce duk wanda ya zo gaishe ki sai sa ya zai ni nisa nan <laughs> wa man wati amra'atan halalan aw haraman duk wanda ya tara da wata mace ko ta halal ko ta haram harumat ala abihi to wannan matar ta haramta ga babansa wabnihi kuma ta haramta ga ɗansa a an fahimci wannan duk mutumin da ya tara da wata mace ko ta halal ko ta haram to ya haramta ta wa ɗansa ya haramta ta kuma ubansa wa harumat alaihi bana su ha shi kuma da uwayenta da ƴaƴanta duk sun haramta a gare shi kenan matar da ka sadu da ita ko da ta haram ne to bai halatta ka auri uwarta ba kamar da bai halatta kuma ka auri ƴarta ba ko da ba ta aure ne ka sadu da ita ba an fahimta wannan shine gundarin sharhin abun da kenan sauran bayani duk za su zo inda za mu yi bayani akan hadisai da ayoyi da suke da alaka da wannan fasali na gaba wa jam'u bainal ukhtayn ya haramta a hada tsakanin ɗan uwa mata guda biyu kanwa da ya kenan ka hada su a lokaci guda wa bainal mar'ati wa ammatiha haka kuma bai halatta ba a hada tsakanin mata da gwaggonta a lokaci guda wa qalatiha da kuma da ummarta bai halatta ba a hada a lokaci guda liƙaunin rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam saboda manzan Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la jima'u bainal mar'ati wa ammatiha ba a hada tsakanin mata da goggonta wala bainaha wa baina khalatiha haka kuma ba a haɗa tsakanin mata da ummarta a lokaci guda wani hadisi ne ingantacce cikin bukhari da muslim hadisin abu huraira wala yajuzu lil hurri an yajma'a baina akthara min arba'in niswa baya halatta ga namiji ɗa wanda ba bawa ba kenan yayi aure ya haɗa mata sama da hudu wala lil abdi an yajma'a illa haka kuma baya halatta ga bawa ya yi aure ya haɗa mata sama da biyu wanda yake ɗa an ba shi ninkin abin da aka bawa bawa kenan fa in jama'a baina man la yajuzu jamu bainahu fi aqdin wahidin fasada al duk wanda ya haɗa waɗanda ba a yarda ya haɗa ba a cikin ɗaurin aure guda to auren ya ɓaci na gaba ɗaya wa in kana fi aqdaini idan kuma a ɗaurin aure guda biyu ne lam yasu hasani min to aure na biyun ne wanda bai inganta ba walau aslama kafirun wa tahtahu uktan. idan kafiri ya musulunta alhali yana aure da mata biyu ɗan uwan juna ikhtara minhuma wahida to dole sai dai ya zaɓi ɗaya daga cikinsu ya bar ɗayar wa in kana ta umman wa bintan amma idan sun zama uwa da yarta ce suke ƙarƙashinsa walam yadkhul bil ummi sai ya zama na bai tare ba da uwar fasada nikahuha wahdaha to auren ita uwar wanda aka yi daga bayan shine kawai wanda ya rushe wa in kana qad dakhala biha fasada nikahuha nikahuhuma idan kuma ya tare da uwar ma bayan yar to da yar da uwar duk aurensu ya rushe wa harumata ala ta'bid dukkan su sun haramta a gare shi har abada wa in aslama wa tahtahu aktaru min arba'in niswa idan mutum ya musulunta alhalin yana da mata sama da hudu amsaka min hunna arba'an to sai dai ya riƙi guda hudu daga cikin su wa fara ira hunna sauran kuma ya rabu da su sawa'un kana amsaka minhunna awwala man aqada alaiha akira akhirahunna duk ɗaya ne in ya ga dama ya zaɓi na farko farkon ko ya zaɓi na ƙarshe karshen kai dai zaɓi hudu wa kadhalika al-abdu idza aslama wa tahtahu aktharu min ithnatayn haka bawa idan ya musulunta alhali yana da mata sama da biyu shi ma hakan zai yi sai dai ya rabu da sauran ya rike biyu wa man mura'atan. imra'atan duk wanda ya saki wata mace wa nakaha uktaha bayan sakinta kuma sai ya auri yar uwarta aw khalataha ko ya auri ummarta aw khamisatan ko ya auri wata ta biyar bayan da yana da hudu ne sai ya saki ɗaya. ba sun dawo kamar uku ba sai ya karo daya kaga sun zaman kada sun zama biyar fi iddatiha amma waccan ta farkon bata gama idda ba lam siha to wannan auren bai yi ba sawa'un kana talaqu raj'iyan aw ba'inan duk ɗaya ne da saki na kome da saki na ba'ini wanda ba kome duk ɗaya ne sai ka jira ta gama idda kafin ka auro ɗayar matukar ya haramta ka auro ɗayar tana cikin wato ka to in dai ka saki wata to bai halatta ka auro ɗayar ba sai ka jira wannan har ma ta gama idda ko sakin da akwai kome ko sakin da babu kome duk ɗaya ne wannan fasalin shi ma bari ku dan ji bayanin sa mala ce ya harumul jam'u bainal uktai ya haramta a hada tsakanin ɗan uwa guda biyu idan kana auren mace to bai halatta ka aure kanwarta ko yarta ko yar tagwayenta a lokaci guda ba sai dai ka jira bayan ɗayar ka rabu da ita har idda ta ƙare ko kuma bayan ɗayar ta mutu in ɗayar ta mutu to za ka iya aure an fahimta haka kuma ba a haɗa tsakanin mace da innarta ko mace da gwaggonta a lokaci guda wannan duk don ya nuna maka yadda musulunci yake girmama dangantaka ne cewa ba hana ka auren wance kuma ka sake auren yar uwarta ba amma ba a lokaci guda ba ta za a samu zumunci tsakaninta da yar uwarta za ka raba zumunci kuma za ka sa gaba tsakanin yan uwa har kuma za ka hana wannan respect da ke tsakanin ya da yar uwar babanta ya da yar uwar mahaifiyarta in ka rabu da ita kana iya auro gwaggonta in ka rabu da ita kana iya auro ummarta amma bayan wannan amma a tare ba za ka haɗa ba an fahimta kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya faɗa mala yace wala yajuzu lil hurri an yajma'a baina aktsara min arba'in niswa mutum ɗa wanda ba bawa ba iya mata hudu aka ba shi dama suna kaiwa hudu ba zai iya karawa ba wala lil abdi an illa sinatai haka kuma shi bawa an ba shi dama kwaya biyu kadai kamar yadda zamu zo mu ji a ayoyi inda Allah ke nuna cewa bawa yana daukan rabin abin da ɗa yake da shi ne na hukunci to wannan ne yasa a wajen aure ma yana da damar da zai yi aure zuwa biyu ne ba zai iya kaiwa kamar ɗa zuwa hudu ba mala ya ce fa in jama'a baina man la yajuzul jam'u hu. duk wanda ba a yarda masa ya haɗa ba sai ya haɗa, kamar yana aure da yar uwa sai kuma ya auro yar uwarta to wannan auren da aka yi na biyu da wanda aka kara duk bai yi ba amma in a lokaci ɗaya aka zo aka ce an aura maka yan uwa biyu ko an aura maka tagwaye biyu a lokaci ɗaya to auren bai yi ba duka biyu ya rushe amma an aura maka wannan daga baya aka zo yin ɗayan ta farkon ta yi ta biyun ce bata yi ba an gane mala ya ce walau aslama kafirin wa ta ta idan kafiri ya musulunta alhali yana aure da yan uwa guda biyu tunda su kafirai ai ba sa da wani abin da ke hana su aure yadda suka ga dama <clears throat> wanda duk bibiyan abin da ke faruwa ya ga shari'ar da supreme court ta america ta yanke a abin da karshen wannan satin da ya wuce inda aka halatta wa dan uwa ya auri yar uwarsa bayan da abin nan a dokokin america na family law yana daidai da na musulunci cewa danginka ba za ka aure ta ba sai dai in kuna cousins ne dai yadda da yake na musulunci amma wannan shi ya zauna da kanwarsa har ma ya mata ciki to shine shi auren ta yake so yi ya je aka ce ba zai yiwu ba ya je aka je kotu suka ce ba zai yiwu ba aka yi ta ɗaukaka ƙara shine har aka je supreme court shine a ƙarshe suka ce ba dai ganin ba dai suna so ba tunda an yarda mutum ya auri dabba ma canwa ma ba ya ka aura ba me ya bai aka ka auri kanwarka ba kai kake so ba da aka yanzu sai ya zama incest uh, incestual marriage ba laifi bane mutum yana iya auren yarsa yana iya auren gogonsa yana iya auren uwarsa yana iya auren kanwarsa da yarsa Allah ya tsare mu to wannan a musulunci bai halatta ba idan mutum yana cikin irin hakan sai ya musulunta yar uwarsa yake aure to aniya a raba auren sai dai in zai fasa musulunci duk yadda aka ba za a yarda masa da wannan ba haka kuma in ya musulunta yana auren yan uwa guda biyu sai a ce ka zaɓi ɗaya wanda ka ga dama za ka zaɓa ba za a ce nan sai ya zaɓi ta farkon ba tunda ai yanzu ya musuluntan haka duka matan yanzu a lokaci ɗaya hukuncin su ɗaya ne sai zaɓi ɗaya musulmi ne in ya auri biyu sai a ce ta biyun ta rushe ta farkon ta yi an gane <clears throat> wa in kana ta umman wa bintan wa lam yadkhul bil ummi fasada nikahuha wahdaha idan kuma mutum yana auren uwa da yarta a lokaci guda wannan duk ba a musulunci ba kana iya gani yana auren uwa kuma yana auren yarta a lokaci guda amma kuma ya zamana bai riga ya tare da wato uwar ba to shikenan sai zama ita uwar ce aurenta bai yi ba amma yar tana nan to amma ya riga ya tare da su duka fa ai waɗancan yan uwa biyu ne sai aka ce zaɓi ɗaya amma uwa da ya kaga wani ai ba zai yiwu a ce zaɓi ɗaya ba duka sun haramta a gare shi sai dai ya sake wani auren kuma har abada ba za su sake halarta ba gare shi idan su haifi 'ya'ya wannan 'ya'yan mai hukuncin su sun zama 'ya'yan shubuha an gane 'ya'yan shubuha kuma ba sa haramta saboda ba za a ɗora musu shari'a ba za su zo ta kama su da laifin abin da ba su suka yi ba don haka za su iya gadonsa in ya mutu za a yi komi amma kuma suna nan a matsayin shubuha ba za ka haɗa su da daidai yaran da suke daidai da sauran yara ba na fata an fahimta idan mutum ya musulunta alhali yana da mata sama da hudu to sai a ba shi dama ya zaɓi hudu a cikin waɗannan ba za a ce zaɓi uwayen gida ko ya zaɓi amare ko ya zaɓi na a'a yanda ya ga dama shi bai zaɓi hudu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar da dama ga gailan sannan kuma idan bawa yana da mace sama da biyu sai a ce to tunda ka musulunta biyu ne kaɗai suka halatta gare ka sai ka zaɓi biyun da ka ga dama ka bar sauran sannan mala ya ce duk wanda ya saki mace wanda yana da muhimmanci kwarai da gaske a yadda mutane suke yawan tambaya in kana da mata hudu sai ka saki ta hudun to ba za ka yi aure ba sai ka jira ta gama idda ko da saki uku ne dukkan malamai sun yi ittifaki cewa idan saki ɗin raji'i ne wanda akwai kome to ba za ka sake ƙaro wata ba saboda duk wanda ya saki mace ɗaya ko ya sake ta zuwa biyu to auren bai mutu ba ya suma ne kaga wanda ya su mako ba za ka masa sallar gawa ba To haka wannan matar ba za ka ɗauka cewa kamar ba matar ka bace har ka iya ƙaro wata wannan dukkan malamai sun yi ittifaki inda suka yi saɓani shine idan saki uku ne ka yi wa wata to kana iya aure wata to wannan masabar ta hanabila ta dace da masabar mu ta malikiya cewa ba za ka yi ba sai dai ka jira ka hakura saurin me kake yi saboda tsoron wato isma ta aure da kuma mutuncin da aure ke da shi bai kamata a ce kawai saboda mutum in ya ga irin wannan yana ganin wata yaji yana so sai saki wannan saki uku a lokaci daya sai ya ɗauro wata gobe to sai ka ce a'a sai ka jira sai ta gama idda idan wanda za ta yi doguwar idda ce kamar mai shayarwa sai ka jira sai ta gama shayarwa sai ta yi shekara biyu kafin ka auri wannan in ita za ta jira ka to wannan zai sa ka kai kuma ka mutunta matanka na gida duk masu irin wannan hali na aure sakin sai zama wannan dokar za ta iya rage musu kaifin abin da suke yi haka kuma in mutum yana so ya auri 'yar uwar matarsa sai ji zai sake ta shari'a ba za ta hana shi ba amma ba za ta ce in ya saki wannan ya auri ɗayar ba sai ya jira wannan har ta gama idda amma inda za a ce daga kaga yar uwarta ka sake ta ka aure ta gobe wanda duk ce da irin wannan fon din na aure saki sai ya saki wannan a yau gobe kuma ya aure yar uwarta wannan kuma wanda irin wulakanci kenan aka yi mata to kaga saboda ta ita ma sai aka ce shi ma bai isa ya ƙara auren in dai yar uwarta ce sai dai jira sai ta gama idda ta yadda ita ma tana damar da za ta auri wani wanda zai ba shi haucin kaga in ta gara ma ta auri kaninsa ko ladaninsa Allah ya kyauta to sai fasali na kusa da ƙarshe wa ya juzu an yamlika uktaini wala huwatu ihdahuma ya halatta mutum ya mallaki ‘yan uwa guda biyu a matsayin bayi idan lokacin da ake bauta ne ga bayi guda biyu halatta ka aure su ‘yan uwan juna’ amma fa sai dai idan kana so ka yi sadaka to sai dai ka yi da ɗaya ba za ka haɗa da ɗaya ba saboda ya zama kamar kana auren yan uwa guda biyu ne fa mata wafi a hadun lokacin da ya sadu da ɗaya daga cikinsu harumat uktuha to ɗaya ta haramta a gare shi hatta ta haruma atu har sai lokacin da ita wadda aka sadu da ita ta farkon nan ta sake haramta a gare shi ta ya za ta haramta a gare shi bi zuwijin ta hanyar ita ya aure ta to ɗayar kuma sai ta zama baiwa ita au ikirajin an milki ko ta fita daga mulkinsa ya sai da ita to wannan sai ta iya halatta in ba haka ba wannan sai dai ya mai da ita sadaka waccan kuma sai dai ta rika wanke wanke amma ba zai mai da su duka yan uwan juna kuma yana taka su ba wa ya alama annaha gairu hamil kuma sai ya tabbatar da cewa ba ta da ciki ita ɗayar idan lokacin da ita baya saɗaka da ita kuma sai ya zamana ya ba ta dama ta auri wani bawa an fahimta ko kuma ya auro ta daga baya ne a hannun wani sai ya zama tana da ciki to nan bai halatta ba don baya halatta mutum ya yi saɗaka da matar da ita kuma tana ɗauke da cikin wani fa in a asaniya idan har ya yarda ya taki ta biyu sun ma'adatin ula sai kuma ta farkon sai ta sake dawowa ƙarƙashin mulkinsa bayan da ya haramta ta wa kansa ta hanyar sai da ita sai waccan ɗin ya sake sayar masa ila mulki ta sake dawo mulkinsa lam ta hilla lahu hatta ta harumar ukhra to ita ɗin waccan da ta dawo ba za ta sake halatta gare shi ba sai ya sake haramta wa kansa ta biyu duk wanda zai dai ya haɗa biyu a lokaci ɗaya ba zai yi ba an fahimci wannan wa ammatul amati wa khalatuha fi hadha ka ukhtiha duk abin da ka an faɗa din nan akan yar uwa ba za ka haɗa su biyu ba haka kuma tsakanin yarinya baiwa da ita da goggonta ko baiwa tare da um, ummarta shi ma ba za ka iya haɗa su ba irin abin da aka faɗa akan yar uwa wannan kan an fahimce shi ai bai da wani waya fasali na ƙarshe shine laysa lil muslimi wa in kana abdan baya halatta ga musulmi ko da bawa ne nikahu amatin kafira akan ya auri baiwa kafira bai halatta ba Allah ce wala tusiku bi isamil kawatir kafirai gaba ɗayan su mata bai halatta ba aure su don haka musulmi ya auri kafira ko da shi ko da ita baiwar wato ko da ita kafira baiwa ce to bai halatta ba ya aure ta shi bawa ma kenan ballantana kuma ɗa wala li hurrin nikahu amatin muslima haka kuma in mutum ɗa ne to bai halatta bai auri baiwa ko da musulma ce ɗa bai halatta bai auri baiwa sai dai auri ƴaƴar uwarsa illa Allah ya ji da taula hurratin sai dai in mutum ya cika sharaɗi sharaɗi na farko shine zama baya da kuɗin da zai iya auren ya wala mana ama kuma baya da kuɗin da zai iya sayo baiwa wa ya kuma ya zama yana jin tsoron zai iya faɗawa cikin alfasha ya fada cikin zina to wannan ne kadai zai iya sawa sharadi biyu kenan wala hu kafu arba yana da dama tun da shi ɗa ne ba bawa ba yana daman ya iya auren har mata hudu irin waɗannan bayin idan kana sharfani fihi qa'imaini in dai sharadi guda biyu da aka faɗan nan sun tabbata a kansa sharuɗan nan ko shine na farko ya zama baya da kuɗin da zai iya auro ya yar uwarsa baya da kuɗin da zai iya auro da zai iya siyo baiwa na farko akwai talauci na biyu kuma shine yana da tsananin sha'awar da yana jin tsoron zai iya yin zina idan ɗaya daga cikin waɗannan bai cika ba to Allah maɗaukakin sarki ya hana ba a iya auren baiwa in dai mutum ɗani an gane ko wa man lam yastati minkum tawlan an yanki al muminat فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات سأل ذلك لمن خشي العنة منكم هذا يتشك شرط بيو نفرقه لا يستطيع الطولة نبيكما خشي العنة خشي العنة yanzu sai mu dawo duk an fahimci waɗannan fasalolin bisa ga karatun gwari-gwari to sai bayani dalla-dalla dangane da batun haramtawa ɗin yanzu sai ku bi ne a hankali waɗanda aka haramta mutum ya aura a musulunci daga cikin mata ko aka haramta wa mace ta aura daga cikin maza kashi biyu ne kashi na farko su ne waɗanda aka haramta maka ka aura sakamakon dangantaka kashi na biyu su ne waɗanda aka haramta maka ka aura sakamakon wani dalili wanda ba dangantaka ba waɗanda aka haramta maka kashi na farko sakamakon dangantaka kala bakwai ne waɗanda aka haramta maka sakamakon sababi da ba dangantaka ba kala goma sha biyu ne kala ta farko daga cikinsu ita ce sakamakon auratayya ita kuma ta kasu kashi bakwai sauran kuma ɗai-ɗai-ɗai har guda goma sha biyu na fata ana bina muka ce an haramta wa mutum auren mace <clears throat> saboda dangantaka shine na farko na biyu shine saboda wani sababi daga cikin abin da shari'a ke iya cewa ba za a auri mace ba in ta shiga cikin wannan sababin waɗanne mata ne ya haramta ka aura sakamakon dangantaka su ne waɗannan da Allah ya faɗa a cikin alƙur'ani a suratul nisa حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul waɗannan su ne matan da aka haramta maka ka aure su saboda dangantaka ta jini uwayenku mata mahaifiyarka in an ce mahaifiyarka kamar yadda malam ya ce mana hadda sama hadda uwayenta ita ma ya hada da mahaifiyar mahaifiyarka ya haɗa da mahaifiyar mahaifinka ita ma uwarka ce har ya tafi zuwa sama shine ummahatukum ta biyu ita ce wa banatukum yarka wadda ka haifa kai da kanka ba wadda aka haifa maka ba tunda aka ce yarka to yarta ita ma ta shiga ciki har zuwa ƙasa jikokinka kenan in na ce jikokinka ya haɗa da yar yarka ya hada da yar ɗanka duk suna ciki har zuwa ƙasa sai kuma yar uwarka ita ce wanda kuka hada uwa ɗaya ko kuka hada uba ɗaya ko kuka hada duka biyun wannan ta zama yar uwarka sai ta hudu ita ce gwaggonka wanda suka hada uba ko uwa ko duka biyun tare da babanka sai ummarka wanda suka haɗa uwa ko uba ko duka biyu da mahaifiyarka to sai kuma 'yar ɗan uwanka ɗan uwanka wanda kuka haɗa uwa ko uba ko duka biyu 'yar da ya haifa ta zama 'yarka ba za ka aure ta ba haka 'ya'yanta haka kuma 'yar uwarka wadda kuka haɗa uwa ko uba ko duka biyun ƴaƴanta sun zama ƴaƴanka. jama'a an ji waɗannan waɗannan su ne waɗanda ya haramta ka aura saboda dangantaka duk wata mace wadda dangi ya haɗa ku in ba ta cikin waɗannan to ka aura abinka ba ma sai ka yi tambaya ba kuna bayinka? ta sai muka ce sai kashi na biyu su ne waɗanda suka haramta sakamakon sababi su guda goma sha biyu ne sababi na farko shine sababin ɗaurin aure matan da suka haramta a gare ka saboda ɗaurin aure ya shiga tsakaninku da su ko tsakaninsu da wani wadda shari'a za ta sa aure ba zai yi a tsakaninku ba su bakwai ne kar ku manta cewa za mu jero mata sha biyu ne ta farko daga ciki shine wadda muka ce ta kasu kashi bakwai sakamakon aure yanzu za mu kirga su ta farko ita ce matar babanka me yasa ta haramta a gare ka aure ne saboda babanka ya aure ta kun fahimci wannan matar babanka ana ɗaura aure da babanka sawa'un ya tare da ita ko bai tare da ita ba ta haramta a gare ka ta biyu ita ce matar ɗanka ɗanka yana aurenta ko ya tare da ita ko bai tare da ita ba ta haramta a gare ka aure ne ya hana ta uku ita ce mahaifiyar matarka tunda ka auri yarta to da halatta ita ka aure ta ba matukar ka ta ko baka tare da ita ba in dai aka ɗaura maka aure da mace to uwarta ta haramta a gare ka ta hudu ita ce ‘yar matarka agola nan, duk matar da ka aure ta to ‘yarta ta haramta a gare ka amma wannan aka ce sai in ka tare da uwar in baka tare da uwar ba to kana iya auren ‘yarta hudu kenan ko a cikin waɗanda suka haramta sakamakon aure ta biyar ita ce ‘yar uwar matarka a lokacin da kake auren wata a yanzu to ‘yar uwar ta haramun ce a gare ka. a yanzu dai kan sannan ta shidda ita ce wato goggon matarka ko kuma ummarta wanda muka yi bayani yar uwar babanta ko yar uwar maman ko yar uwar mahaifiyarta ta haramta a gare ka tunda kana auren yarsu a yanzu kaga kamar uwa da ya ka hada kenan sai mace ta bakwai ta ƙarshe ita ce duk matar aure ta haramta a gare ka saboda wani ya riga ka ya aure ta su ne an ji waɗannan waɗannan guda bakwai ɗin su ne wanda suke haramta saboda asihir wato saboda surkunta ko saboda aure waɗannan dukansu suna cikin alƙur'ani in banda ƙwaya biyu kaɗai wanda suke cikin alƙur'ani su ne wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ibukum allati fi ujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu bihinna fala junaha alaykum sai wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum sai wa an tajma'u bainal ukhtayn illa ma qad salam sai wal muhsanatu minan nisa'i kaga guda biyar duk Allah ya faɗe su a Qur'ani sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ta shida da ta bakwai ita ce ma ko kuma wato goggon matarka ba za ka haɗa ta da ita ba amma sauran dukkan Allah ya faɗa alƙur'ani ita ce mahaifiyar matarka da matar ɗanka da ƴar matarka da kuma wato haɗa tsakanin ƴan uwa guda biyu sai kuma wal muhsanatu minan nisa matan da suke ƙarƙashin igiyar aure an ji waɗannan guda bakwai ɗin duk waɗannan guda bakwai suna cikin sababi na farko mu je sababi na biyu wanda yake hana aure ya sa mata ta haramta a gare ka shine sababin raba shine shayarwa mun faɗi waɗanda suka haramta saboda dangantaka mun faɗi waɗanda suka haramta saboda sababi na aure yanzu kuma sai sababi na shayarwa kamar yadda na faɗa duk matar da kuka sha nono da ita ta zama 'yar uwarka duk matar da matarka ta shayar da ita to ta zama yar matar yar ana fahimta duk matar da wato duk matar da ya zama ta haramta a gare ka ta dalilin shayarwa saboda ita yar uwarka ce to uwarta ma ba za ka aure ta ba saboda uwarta uwar yar uwarka ce kuna gane wannan to wannan shine ya harubu minan raza'i ma harubu minan nasab duk abinda wato dangantaka take haramtarwa to wato shayarwa ma tana haramtarwa to amma za mu zo can gaba za mu zo mu karanta kitabun raba'a wanda za ku ji shi kuma ya ne sharuɗan shayarwar mace ta uku wanda take haramta ka aure ta ita ce matan da aka yi la'ani da ita sababin mula'ana shi ma yana haramta aure idan mutum ya yi la'ani da mace ya ce cikinta ba naka ba ne ko ɗan da ta haifa ba naka ba ne ko ya ce ya kama ta tana zina har aka je kotu aka yi li'ani alƙali ya raba su to har abada ba za su sake aure ba dalili na hudu shine sababu ikhtilafid din bambancin addini shi ma yana sa ba za a yi aure ba don Allah ya ce wala tumsiku bi isamil kawafir Allah ce wala fil mushrikati hatta yuminna ya ce wala tankihul wala fil mushrikati hatta yuminna wala tunkihu al mushrikina hatta yuminu haka mutum ba zai auri kafira ba ba zai auri mushrika ba ba zai auri kowace mata da take kowane addini ba in banda musulunci sai abinda shari'a ta togace kadai shine wadda take addinin ahlul kitab shi kuma wannan wani karatun ne daban ba wannan ne bigirin sharhi a kai ba abu na biyar da yake hana aure shine idda in mace tana cikin idda shi ma ya haramta ka aure ta sawa'un idda ce ta an sake ta saki ɗaya ko biyu wadda ake iya kome ko iddar da ba kome ko iddar ta kaba ko iddar jiran miji shine mijinta baya nan an raka inda yake ba labarinsa kaga shi bai ce ya sake ba kuma ba a ce bai sake ba kuma ba a sani ba yana da rai ko bai da rai wani ma bai halatta aure ta ba haka kawai har sai lokacin da aka je kotu alkali ya yanke cewa ta zama firi kafin a iya aurenta in ba haka ba ita ma tana cikin hukuncin masu idda dalili na shidda da yake hana a yi aure shine wato ihrami in mace tana cikin ihrami ba za ka aure ta ba kamar yadda kai ma kana ihrami ba za ka yi aure ba annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana la kifin muhrim wa la yunka sababi shida ko sababi na bakwai shine albainunatul kubra idan mutum ya saki mace saki daya biyu har uku to matar ta haramta a gare shi har sai ta sake auren wani albainunatul kubra kenan saki uku yana sa mace ba za ta sake haramta ba a gare ka sai har ka sake auren sai ta sake wani auren dalili na takwas shine azzina idan mace mazinaciya ce bai halatta ba mutum ya aure ta sai in ta tuba kamar yadda Allah ya faɗa alqur'ani ya la yankihuha illa zanin aw mushrik to amma Allah can gaba ya ce illal ladina tabu dalili na tara shine al'ubudiyya bauta ita ma tana hana aure idan mutum yana so ya aure sai aka ce masa ai baiwa ce to haramun ne ka aure ta in kai ba bawa bane sai dai ka cika sharuɗan nan da muka faɗa a baya dalili na goma shine asiyada shine wato mutum ya zama shine ubangidanta ita baiwa ce shine ubangidanta to da halatta bai aure ta sai dai in ta zama sadaka kawai amma kai ubangidanta kuma kai mijinta wanda za a ɗauka ba za a haɗa duka biyu ba haka kuma ita ma uwar gijiyar bawa ba za ta iya auren sa ba in tana so ta aure sai dai ta yanta shi ta aure shi ana fahimtar wannan kamar yadda baiwa ba za a aure ta ba to haka kuma ubangida gida shi ma ba zai iya auren baiwarsa ba haka ita ma uwar gijiya ba za ta iya auren bawanta ba don haka ubangidanta yana hana aure sai dai a ɗauki aure ko a ɗauki ubangidanta ɗaya za a ɗauka ba za a haɗa guda biyu ba sababi na goma sha ɗaya shine adadi yana hana aure shine in kai aure ɗaya biyu uku hudu dole ka tsaya a nan kana kaiwa hudu to ba ƙari kamar yadda bawa shi kuma in yi biyu ya tsaya a nan sai sababi na goma sha biyu na ƙarshe shine aridun fi dalili na lafiya kamar yadda yanzu a zamani ake iya bincike a gane mutum yana ɗauke da cuta kaza ko yana ɗauke da nau'in jini kaza to sai a ce ba zai auri mace mai nau'in irin wannan jinin ba ba don su kansu ba sai don saboda ɗan da za su haifa an fahimta dalili na genotype kenan ha kuma dalili na cutar da take cikin stds cutar da ake ɗaukawa sakamakon saduwa to a musulunci kuma tun da Allah maɗaukakin sarki ya hana karka cutar da wanda bai samu cuta ba da kuma kar a kai cuta inda ba ta nan to shi yasa irin wannan auren yana iya zama haramun ma irin wannan auren yana zama haram wannan yana da lafiya wannan kuma ba ta da lafiya to bai halatta mai lafiya ya auri mara lafiya ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba a kar a kawo mara lafiya jikin mai lafiya kar a kawo mai lafiya jikin mara lafiya to kuma in ka hada su aure kan ai ka saba ma wannan hadisin da ka haramun ne wannan an gane ko to waɗannan sabuba da kuka ji guda goma sha biyu sabuba ne wanda in ka hada su da su da dalilin nasab su ka tara su kuma zunka su kashi biyu akwai wanda aka haramta maka har abada akwai kuma wanda aka haramta maka zuwa wani lokaci kafin dalilin ya kau wanda aka haramta maka har abada su ne duk wanda aka faɗa ta dalilin dangantaka har abada ne amma cikin waɗanda muka faɗa na sababi akwai waɗanda an haramta maka ne zuwa wani lokaci kamar wanda aka haramta maka a haɗa to in aka raba ya halatta wanda duka je an haramta maka sakamakon isma saboda tana da aure ko ta auri wane to in yanzu ba auren wanan bane take yi ya halatta kai ka aure ta wanda duk aka haramta maka sakamakon bauta to in ba bauta ya halatta aura wanda duk aka haramta maka sakamakon alfasha da take yi ko kai saboda kana yi to in mutum ya tuba ana iya aure sannan abu na ƙarshe shine dalili na lafiya in dalilin ya kau an ce ya warke to auren yana iya dawowa a gyara kamar yadda ake iya samun inda ake iya magani a canza janata ɗin mutum in ya yiwu an iya yin hakan to auren yana iya halatta a tsakaninsu to wannan shine abin da lokaci ya bamu dama muka iya faɗa akan wannan darasi abin da ya zama daidai Allah ya bamu lada kuskure kuma Allah ya fi mana gobe za mu ɗora daga inda muka tsaya insha Allah wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh